يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar sha biyar daren sha shida ga watan bakwai watan rajab a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da biyar da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar sha hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha hudu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin na imamun nawawi allah ji kansu da rahama muna nan a cikin babu tauba inda muke a hadisin sahabin annabi ka'ab dan malik wanda a karatun da ya gabata mun tsaya a daidai inda wato ainihin ka'ab yake bayanin cewar rundunar manzo sallallahu alaihi wasallama sun riga sun kufce sun yi tafiyar su tafiya ta nisa da mai riskar su zai wuya ya riske su farar da garaji ku za mu tashi a ci gaban wato anin bayanin sai yake cewa fahamamtu an artahila sai na himmatu da zan tafi fa udrikahum riski su manzo a hanya duk da ban iya kasancewa cikin waɗanda aka tafi tare da su tun farkon karo ba fa ya ni fa'altu ice kai tona ina ma na aikata haka ina ma na tafi ɗin na je na riske su a hanya thumma lam yuqaddar zalika li sannan sai ya zamanto ba a riga an hukunta min haka ba mai ba da iko da dama bai hore min ba bai bani iko da damar in iya yin wannan abu da na himmatu da zan yi ba na bin su a baya an riske su fakuntu idha kharajtu fin nasi sai na kasance idan na fito cikin mutanen da ke garin madina ba da kuruji rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bayan fitar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hazununi yuhzinuni anni la a Rali uswatan yana bakanta min rai nakan ji haushin ba na ganin wanda zai iya zaman min abin koyi na kwarai ci gaba da cewa illa rajulan maghmusan alaihi fil nifaq sai dai in ga mutumin da aka soke shi wanda ake tuhumarsa da munafurci irinsu kawai nake gani a cikin garin madina أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء كوكما أنغم تمندا yake cikin waɗanda Allah maɗaukaki ya musu uzuri cikin raunana, in ma in ga gurgu, ko in ga makaho, ko in ga mara lafiya, ko makamancin haka, ko in ga mace, ko in ga yaro, waɗanda duka waɗannan babu yaƙi a kansu. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma bai ambace ni ba bai tuno ni ba hatta balaga tabuka har sai da isa cikin tabuka faƙala wa huwa jalisun fil qaumi bi tabuk sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a halin kasancewarsa yana zaune cikin jama'ar sahabbansa a wani guri da ke tabuka ma fa'ala abu ibn malik me ka'ab dan malik ya ke kenan ya ga dai bai ganshi ba cikin ayarin sahabbansa me ka'ab dan malik ya ke kenan faƙala rajulun min bani salima sai wani mutum daga cikin ƙabilar bani salima cikin wato zuriyar salima ya ce ya rasulallah ya manzan Allah habasahu burdahu zaninsa da mayafinsa da yake ɗaurawa ya tsare shi a madina والنظر في إطفيه da kallon gefe da gefen jikinsa ina duban suturar da yake sanye da ita faƙala lahu mu'adu ibn jabal sai sahabin annabi mu'adu dan jabal ya ce da wannan sahabin da ice ka'ab mayafansa ko zaninsa da mayafinsa da kallon gefe da gefensa ya hana shi ko ya tsare shi biyo manzo yaƙi to ne sai mu'adh bin jabal yace da shi bi isa ma qulta tir da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullah na rantse maka da Allah ya manzan Allah inji mu'adh ma alimna alaihi illa khaira mu ba mu san wani abu tare da ka'ab dan malik ba sai alkhairi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi shuru bai ƙara cewa wani abu ba fabaina ma huwa ala zalika a halin kasancewar manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan hali da yanayi ra'a rajulan sai ya hangi wani mutum kuma wanda wato an yake sanye da fararen kaya ya zulu bihi sarab kawalwainiya na motsa shi gashi ya yunkuro gashi ya ƙasa gashi kamar ya shiga ruwa ai an san kawalwainiya ko? yawa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kun aba haifama ya Allah ka sa ya zamo abu haifama ne ko zamo abu haifama fa'iza huwa abu haifamatal ansari sai ga shi kuwa hakan ta faru abu haifamatal ansari ne wa huwa allazi tasaddaqa bi sa'it tam shine bawan Allah da ya sadaka da kwano guda na dabino hina lamazahu almunafiqun a yayin da munafikai suka aibata shi suke surutun sa me Allah zai yi da kwanan dabinan ka guda daya ana neman abin da za a yi gudunmawa da ɗauki na a zo a gani ka ɗauko kwano ɗaya ka kawo Allah to shi ne wanda haka ta faru da shi manzo yake cewa Allah ya sa shi ne ya biyo bayan su ya riske su a wannan yaki na taboka Allah ya ikonsa kuma ya kasance shi ɗin ne iya wannan gaba ita zamu wara mai bayanin ta a yau insha Allah ta'ala sahabin annabi ka'ab ya ci gaba da cewa fahamamtu an artahila fa udrikahum sai na himmatu da zan tafi in je in riski su manzo sallallahu alaihi wa sallama a hanyar su ta tafiya ta buka fa ya laita ni fa'altu kai cuna ina ma na aikata haka in ji bahaushe ice da na sani thumma lam yuqaddar zalika li sannan sai ya zamanto ba a riga an hukunta min hakan ba duk da himmatuwata da suna in haka a daidai wannan gaba ka'ab ina gaya mana ya samu kansa a wani yanayi da muka wuce a hadisin da ya gabata cikin karatuttukanmu wanda ya himmatu da yin kyakkyawan aiki kamar hamma bi hasanatin ko amma bai kai ga ya aikata ba asara zai ko lada zai samu lada zai samu ya dai samu ladan himma da sanya bisu manzo ya je ya riske su a yakin nan da shi ko a ko ba a yi ba dai ya zama da cikin wannan ayar kuma i bayyanar da da na sa a je ma bai tafi ba wannan rashin tafiyar da i sai ya kuma da na sani ko yake cewa fa ya laita ni fa'altu ina ma na aikata haka ina takaicin rashin aikatawar ko kaga wannan yana nuna cewar zuciyar tana jin ba daɗin abin da ya faru kuma dama an gaya mana alamar tuban bawa da kuma nagartarsa idan yi wani abu na ba daidai ba abin ya dame shi a rai an fahimta ko tunan ana gaya mana cewa kuma da aka ce da ya ce fin malam yi kaddar zalikali sannan sai zamanto ba a hukunta min yiwuwar in hakan ba to a daidai wannan gaba malamai suna bayanin cewar gaba tana sanar da mu cewar bawa yana da irin nasa nufin da iko irin nasa na bawa zai iya himmatuwa da abu zai iya sanyaya abu amma ba shi da yadda ya iya idan wannan himmatuwar tasa ba ta yi daidai da nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba na yi wannan abu ba shi da yadda ya iya idan ba a hukunta masa an zartar masa da yin wannan abin ba duk sansa da shi duk himmatuwarsa da shi ba zai iya aiwatar da shi ba to wannan yasa malamai suke cewa ubangiji na da irada da kudura irin tasa da ta fifici ta kowa ta fi karfin ta kowa bayi suna da irada da nufi da wato kudura irin tasu ta kasance wasu kasassu a duk sanda ikonsu da nufinsu bai tafi daidai da abin da Allah ya nufa ba ba su da yadda suka iya da nasu nufin ba su da yadda suka iya da nasu ikon to a irin wannan gabar in ka kafa hujja da kaddara ba kai laifi ba ce ba yadda ban so in yi kaza ba ina son abin a rai na yi iya kokarin da zan iya yi na kamantawa in amma na rasa samun jin karsashi da dama ta in aiwatar saboda Allah bai hukunta mun ba in ka faɗi haka ba kai laifi ba amma in baka da katabus na himmatuwa na ƙoƙarin yi kawai sai ka ce haka Allah ya kaddaro mu to kai abin zargi ne an fahimci bayani na shi anan yayi wani abu na yunkuri na sa na bawa amma ba wannan yunkurin nasa bai ci karo da an hukunta masa zai ba da haka bai tafi ba saboda ana so a jarrabe shi a gwada shi a gwada imaninsa da kuma ƙarfin biyayyarsa ga manzo sallallahu alaihi wasallama da ganin girman Allah sai aka jarrabe shi da wannan to in a irin wannan kai wato hujja da kaddara to a nan ba za a kama ka da laifi ba amma in kai hujja da kaddara a abin da ba kai ba ba daidai bane kuma kana jin daɗin abin ba wani da na sani to Allah zai kama ka kuma ba kai daidai ba misali ina jin ma na taɓa gaya ma wata rana a lokacin mulkin baban gida muna gefen masallaci a unguwar rijiyar lemu masallacin da ake cewa masallacin gawo to a kusa da shi akwai wani shago mai shagon ya fito da talabijin mun fito daga sallah ko sai aka sako wani mawaki yana waka ga shugaban ƙasa ga mata a gefe hagunsa da damansa su ne masa amshi sai na ce wannan abin takaici da yawa yake a ce musulmi da matan da ba matarsa ba ba yarsa ba yazo ina waka su ne masa anshi kuma kowa ya san waɗannan ba maharramansa bane sai nake nuna takaici da jin ba daɗin abu da buɗar bakin wani sai ce to ya zai da abin da aka kaddara masa an gane ko shi fa da yake yi daɗin abin da yake yi yake ji ba da na sani iki ba bai kuma himmatu da zai bari ba don ba a ga alama ba an fahimta ko yinsa da ike cikin nishadi da karsashi shi ke nuna cewa daɗin abin da yake ike ji da sansa ike yi an fahimta ko to a irin wannan in kai hujja da kaddara to baka kyauta ba domin Allah baya umarni da mummuna kuma bai san mummuna saboda haka kai hujja da cewar abin da kai to anan ne mutum sai zama kadari ko me ya faru kaddara ce ko daidai ko ba daidai ba kamar yana cewa da su da rashin sa duk ba shi bane yin Allah ne to wannan sako ne hatsari ne to amma irin wannan da ya faru da Ka'ab ba da sansa ba ina jin takaicin abu ya himmatu ma na iga yayi abin da yake daidai din amma bai iya samu iko ba in ka ce i ba yadda na iya na tsinci kana daidai da na so da in yi abin nan bai aiwatu ba a gurin ka ce haka aka hukunta mu to anan ba kai laifi ba an fahimci bambancin ku da bambanci da kana so ba wani alama na katabas daga wajenka da kuma ba da san ka ba kuma kayi wani katabas amma bai aiki ba to suna bambanta waɗanda a kiyaye kada a cakuɗa su Allah yake cewa wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alami ba kome kuke so kuke iya aiwatarwa ba sai abin da Allah ya nufa ya so da ku aiwatar da shi ya zarta muku ya hukunta muku ya nufa ka sai ya faru amma duk yadda kuka yi da nufin abin in shi bai hukunta ba in bai nufa ba bai zarta ba ku san naku san da taku iradar da nufin ba za ta aiwatu ba to shine abin da ya faru da ka a wannan gabar ya ja mana shi a wannan sabu yace fa tafittu idza kharajtu sai na ci gaba da kasancewar idan na fito sai zamanto a duk sanda na fito nisanci kaina na ci gaba da ijisan da na fito fin nasu cikin mutane ba da kuroji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan fitowar manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zununi anni la ara uswatan raina ikan so su nakan ji ba daɗi kasancewar ba na ganin wani kyakkyawan abin koyi gare ni cikin mutanen da suka wanzu suka ragu a garin madina illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq sai dai mutumin da ake tuhumtarsa da munafurci ko mutumin da aka soke shi akan munafurci sai su nake gani kawai aw rajulan mimman azara Allah ta'ala min ad ko kuma in na duba sai in ga mutumin da Allah ya masa hanzari ne daga cikin waɗanda aka yi wa hanzari cikin raunana to wannan bayani da ka'ab Allah ya da shi yayi mana sai yake sanar da mu cewa ka'ab baya cikin munafukai ko saboda ya ce in yi hanga bai ganin wasu sai munafukai in cikinsu ne sai ce sai mutanen namu ko to amma saboda shi ba tsarin su yake kai ba kuma ya san su akan tsarin munafurci sai ke cewa ban ganin wani abun koyi na kwarai sai dai miyagun nake gani sai munafukai kaga kenan wannan ya nuna cewa shi baya cikin tafiyar su. an fahimta ko sannan bayan haka da yake cewa ban ganin wani abun koyi tattare da ni eh abin da yake nufi na kwarai bai ganin wani sahabin kirki jarumi jajirtacce cikin sahabban manzo da ba su da wani abu na sofanin munafurci baya ganin irin su cikin wanda suka yi saura a garin madina sannan ya ce in ya ga hakan ransa yakan ɓaci yakan ji ba daɗi to wannan alama ce ta ƙarfin imani mumini na kwarai duk sanda ya wani abu na ba daidai ba damunsa yake a zuci yakan hana shi nutsuwa da sakewa da zarar kai wa Allah laifi da zarar kai abin da ya saba da shari'a to zuciyar ba za ta bakka kan su ba kai ta jin damuwa kai ta jin ba daɗi to wannan alama ce ta imani wanda ma da tabbatar mana cewa baya cikin munafukai kamar yadda shi ma yake cewa bai ganin wasu sai wato ainihin munafukai da ka wannan magana tasu da ya faɗa nuna ba cikin munafukai kuma wannan damuwar da yake da ita a rai ita ma ta tabbatar cewa ba cikin munafukai saboda munafiki idan bai fita yaƙi ba shi daɗi yake ji murna yake yi cewar bai kai kansa inda za a kashe ba an fahimta ko su da wannan yana tabbatar mana cewar da baki shi kansa ya faɗa zuciyarsa ma tana tabbatar da cewar ba tafiya su ɗaya da munafukai ba to wannan gaba abin take kokarin ta koyar da mu kenan cewar bai ganin wasu sai ma'abota uzuri ma'ana samfuri biyu ke gani ga wanda suke miyagu ga Allah miyagu ga nagartattun bayan Allah da suke duban su masu saban Allah sai kuma rukunin da su ba masu sabo bane ba miyagu bane a'a suna da hanzari a gurin Allah to waɗannan su ne waɗanda Allah subhanahu ta'ala da kansa ya bayaninsu cikin suratul tauba Allah yake cewa laisa alal du'afa'i wala alal marba wala alal ladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasuli Allah yake cewa waɗanda suke da waɗanda suke raunana da waɗanda suke marasa lafiya da waɗanda ba su samu abin da za su iya ciyarwa ba na abin da ya shafi abin hawan da za su hau a tafi yaƙi da su na abin da ya shafi dukiyar da za su bayar gudunmawar tafiya yaƙi waɗannan Allah yake cewa ba su da laifi laisa ala du'afa'i harajun wala ala al harajun wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun haka zaka abin din sa shine aka tarkace sai aka faɗi harajun din a Laisa laysa ala ad-du'afa'i wala ala marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun babu laifi ga waɗannan da tabbatarwa Allah idza nasahu lillahi idan sun tace biyayya ga Allah suna son su bi Allah suna son wato ainihin su bi abin da tsarin ubangiji izo da shi wa rasula kuma sun tace biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam in san su ne a ce yaƙin nan da su aka fita Allah ya ce ma'alal muhsinina min sabil waɗanda suke wato ainihin masu kyautatawa waɗanda ba su da wata hanya ko dama ta su iya cimma isar da wato ainihin abin da ake so a isar na fita haƙi da makamantansu to irin waɗannan ba su da wata wato ainihin hanya da za su iya cimma waccan biyan bukata Allah bai hore musu ba wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ga irin waɗannan su sun kyautata niyya masu san su kyautata aiki ne amma ba yadda suka iya ba su samu damar da za su aiwatar da abin da suke so su aiwatar din nan ba to wannan babu wata hanya ta a kama su da laifi babu hanya kama waɗannan da laifi Allah yake cewa wala alal ladina idza ma atawka litahmilahu har wa yau ba laifi ga waɗanda suke zuwa dan ka ɗauke su ka sama musu abin hawan da za a ba su su hau a fita nan da su so ba su da shi kai da kake jagoran al'ummar musulmi ake da wato anin abu na baitul mali a gurinka dabbobi da makamantansu za iya hawa a tafi taimaka musu ka ba su wanda za su hau su je a yaƙin nan da su suka zo suka ce maka ka ba su qulta la ajidu ma ahmilukum alai kace musu ba ni da dabbar da zan dora ku akai dabbobin da ake da su karkar kowa kowace an bayar da ita kowace tana da mai hawa wani lokaci ma ba mutum ɗaya ba mutum biyu biyu in wannan ya hau isauka wannan ya hau isauka ya karɓa karɓa to da an rabar ka ce ba abin da zan ɗora ku akai idan haka ta faru ta wa a'yunuhum tafidu min ad-dam sai su juya idanuwansu na zubar da hawaye ta ci ba a samu ba samu dabbar da za su hau a tafi yaƙi da su ba kuka suke Allah ya ce irin waɗannan ba laifi a kansu Allah ba zai kama su da laifi kaga suna da karfin suna damar da ya ci a ce karfin da Allah ya ba su da ni'imar da ya musu ta baiwa ta yakin da saninsa su tafi amma rashin abin hawan da za a hau aje kun ba tafiyar za a ce a tafi a ƙasa bace ta sa baya da suka iya sai dai su haƙura sun koma suna kuka kaga wanda yake kukan ba a fita da shi ba ina za ka ce da munafurci a tare da shi ina za ka ce ba shi da ni ya tafi to waɗannan ba su da laifi me yasa suke kuka hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun dan wato bacin rai da bakin cikin babu abin da za su iya ciyarwa ba dabbar da su za su tsaya da ita su hauta su ce su tafi a yakin abin da za su ɗauka masu bayan ɗin gudunmawa ya gagara ga gudunmawar jiki suna so su yi ba ta samu ba ga ta abin hannu da za su ɗauka su bayar babu abin bayarwa suke takaici suke kuka Allah ce inna masabilu hanyar wadda take akwai ta a wanda ya saba da laifi ladina yasta'dhinunaka tana fadawa ne akan waɗanda suke neman izininka wahum aghniya alhali mawadata su suna da yalwar abin halin da za su bayar suna da yalwar abin hawan da za su hau su tafi radu bi an yakunu ma'al khawalif kuma suka samu kansu sun yadda sun aminta su kasance tare da waɗanda suke rauna nan nan da aka bar su a madina ba a fita yaƙi da su ba sun yadda su zama cikin ayarin mata sun yadda zama cikin wato su zama cikin ƙananan yara sun yadda in sun fito su gansu cikin guragu ko su gansu tare da makafi ko su gansu da wanda yake wato anin talauci ya talauci ba abin hawa ba abin bayarwa ya ci kukansa ba a fita haƙi da shi ba sun san ganshi su ne kallon gaula to sun yadda waɗanda suke irin wannan salon su ne Allah yake da hanyar kama su da hujja ya hukunta su ya horar da su ya azabtar da su Allah yake cewa saboda sun yarda su kasance da waɗancan masu uzuri masu rauni wa taba Allahu ala kulubihi Allah subhanahu wata'ala sai idan ke zakatansu yi rufi ga zakatansu aka yimke zuciyar ba ta karɓar gaske fahum la ya'lamun ba su san an musu wannan uquba ba ta zuciyarsu ta daina karɓar gaskiya ta zama wato damƙaƙƙiyar zuciya mara karɓar alkhairi kaga wannan abar duniya kenan kafin ta lahira to waɗannan ayoyin daga aya ta 91 zuwa ta 93 cikin suratul tauba tana mana bayanin waɗannan wato ainihin waɗanda ka'ab bin malik in ya fito yake ido hudu da su abin kuma sai yake damus shi waɗannan da suna da uzuri har ga Allah shi ya san haka waɗannan kuma munafukai ne to ni kuma ina zan faɗo sai abin ya dame shi kafa ni da munafukan nan da ciwo kuma a sani cikin waɗannan raunanan ba da ciwo don ni ba mai rauni ba ne to sai abin ya ƙona mara to inda Allah ya taimake shi kenan wanda sai ke tabbatar mana cewar ka'ab bai zama cikin raunanan nan da munafukai ba don ba da yaddarsa da sansa haka ta faru da shi ba ya himmatu daga kai ya faɗo cikin wannan rukunin amma ba yadda ya iya da abin da aka hukunta ba an fahimci bayani to sai ci gaba cewa walam yadhkurni rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bai tuna ni ya ambace ni ba hatta balaga tabuka har sai da yaje cikin tabuka sai da ya isa garin tabuka fa qala wa huwa jalisun fil qaumi bi tabuk sai yace a halin kasancewa sai yana zaune cikin jama'ar sahabbansa a wani guri da ke tabuka a nan bi tabuk ba shi ne tabukan farko ba har sai da ya isa tabuka ko ma dai a ina yake cikin tabuka to kuma yana zaune a wani guri cikin shi ne sai yake ambato magana ka'ab ma fa'ala ka'ab bin malik sai manzo zo ce ah to me ka'ab malik yake nan mana shi fa bai ga ka'abu ba a cikin rukunin sahabban da suka taho yakin tabuka ina fadar haka sai dan wani daga ciki ce fa qala rajulun min bani salima in ji ka yake cewa sai wani daga cikin zuriyar salama ma'ana zuriyar ƴaƴan salama cikin dangin salama wato ƴan kabila shi kansa ka'ab wani daga cikin ƴan kabila ta ni ka'ab an gane ko yace ya rasulullah ya manzon Allah habasahu burdahu zanin daura wasu da mayafin yafa wasu sun tsare shi a madina والنظر في إطفيه إذا كلن da gefen جيفا جيكين tsare shi فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه sai sahaban annan mu'az dan jabal yace da wannan mutumi Allah ya yarda da shi inji mu'az bi isa ma qulta tir da abin da ka faɗa wallahi ya rasulullahi ma alimna alaihi illa khaira na rantse maka da Allah manzon Allah mu ba mu san wani abu game da Ka'ab dan Malik ba sai alkhairi hasanan da muka masa baya cikin rukunin waɗanda wato su da san su more zai sa su watsi da kai su baka ba su biyo ka mu sanin da muka masa haka muka san shi fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai shi manzon Allah tsira da amince Allah sabbata a gare shi ya shiru bai ƙara tofa wani abu ba to cewar da abu yayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bai tashi tunawa da shi ba sai da ya isa tabuka kuma a wani guri cikin tabuka to ya zo a wata ruwayar hatta balaga tabukan an gane sau da kan kaji wannan ce kuskure ne amma muna anan anama wanda muke ike gaban mu hatta balaga tabuka ko faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi tabuka to akwai ruwa ta zo hatta balaga tabukan har sai da yasa wani guri a tabuka shi yasa sai aka yi masa tarini tabukan banda tabukan da aka sani ba a isa a tabukan ma wani gurin daban an fahimta ko yawwa to yace yana zaune cikin wato alin sahabbai sai ya tuno shi to wannan yana gaya mana haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin jagoran al'ummar musulmi da ke shugabanta su idan kana shugabanta al'umma ya kamata ka riƙa bibiya al'amarinsu har ka irin wannan ka riƙa sanin waye yake nan waye bayan shi sa idan manzo idan da sallah sai ya juyo ya kalli sahabbansa haka ne yake bashi damar ya ce ni ina wane ne saboda ya ga bai gan shi ba kuma yana ganin sa ko mu nan yanzu da ake zaman karatun nan kana iya sanin ga mai zama a wannan kusurwar ga mai zama a wannan kusurwar ga wanda kuke gaba da gaba ko kana iya shaida fuskokin ko ba za ka kira sunan kowa ba ce ni ina mutumin nan da nake gani a nan ni ina wannan nan kamar yadda sanda muka zo fara wannan karatu muke cewa Allah ya ji kan wanda suka mutu a karatun adabul mufrad da muka gama ba su mun faro da su irin su malam baban gida mai zama a inda wannan bayan Allah yake daidai nan gurin sa ne irin su Adamu nan wajen gidan mai gari duk an faro da su amma ba a kare da su ba eh, irin su malam Abubakar Garba itaho itaho da ƴaƴansa guda biyu wani mai ƴaƴan mota to duk irin wannan ana buƙatar wanda yake shugabanta al'ummar musulmi a harka ta Allah a masallaci ne a tafiya yaƙi ce a wata ƙungiya ce ta wato yadda za a farfaɗo da ci gaban addini to ka sanin waye yake nan waye baya haƙƙi ne na shugaban. wannan aka rasa a shugabanninmu ake ta ƴar wasan ɓuya da mu da su mu muna ɗarɗar da su suna ɗarɗar da mu suna gudun su shigo cikin mu ka musu jefan shaidan mu muna gudun mu raɗe su kada a ɗirke mu ko ko kuma a ɗaure ka ba sara na fito da kai ba to wannan ne yake jawo to manzo sallallahu alaihi wasallam ka duba fa cikin jama'ar da shi ka'ab da kansa yake cewa yawan jama'ar ya kai munafiki da yake iya tunanin zai buya yake tafiya to zai iya buya ko ba a san ma bai je ba amma ba haka yake a gurin manzon Allah ba suraka ana son kana shugaba ka zama mai faɗakuwa da sanin da wa kuke hulɗa saboda haka sai yake cewa ina ka abu saboda haka karka damuwa da waɗanda kake shugabanta sai wannan damuwa da kake da su isa su damu da kai to dai wannan tambaya da take nuna cewar ya damu da al'amarin sahabbansa ina da cikakkiyar masaniya al'amarinsu mai bibiya ne akan haka ina sanin waye yake nan waye baya nan sai wani mutum daga cikin wato jama'ar su shi ka'ab a ruwaya akwai ruwaya da ta zo cewar faƙala rajulun min bani salima kamar da muke ita take anan ta mu gaban mu ko akwai kuma ruwa take cewa faƙala rajulun min qaumi me ko ce bani salama din sai ce min qaumi cikin jama'a ta kabilun kabila da muke ciki na kusa ne shine yake faɗar cewar ai ga abin da ya faru da ka'ab biyewa mayafin rufawarsa don tsaurawarsa ya kalla ya birge shi iji isa da ƙasaita shi ya hana ibiyo ka ya manzan Allah shi tasa ta bakin kenan da ya tofa to malamai suna magana cewar mutumin da ya wannan maganar shine abdullahi dan unais wasu kuma suka ce a ba shi ba ne an gane ko wasu suke ce a wanda ya faɗa haka sa'ad ɗan haithama ne abin kai wasu suka ce abdullahi ɗan unais ina ya faɗa haka wanda amma ba kuma wato ainihin abdullahi ɗan unais wanda yake aljuhani ba nake so ce an faɗi cewar abdullahi ɗan unais ne ya faɗi wannan an fahimta ko to amma ake da cewa a gane ba kuma abdullahi dan unais aljuhani ba wanda yake mashhuri ma'ana akwai sunan guda biyu wanda ya wannan din ba shine mashhurin ba an fahimta ko haka wato ani imam al ce malamai suka ce Allah ne dai masani shi din ne kuma dai ba shi bane to galibi ma irin wannan ta faru cikin sahabbai ba su cika faɗa suna ba da saboda ba abun a faɗi suna bane wanda daga jin sunan daga nan sai ji ma ko ɗansa ba zai sa sunan ba an fahimta ko tare to adama ba rukunin mala'iku ba ne. masu iya yin kuskure ne irin kurakuran da ya faru da su aka gyara shine ike zama mana karatu kan mu fada irin wannan matsala alkhairi ne wani lokaci ke faruwa da saboda haka shine wato anin abdullahi dan unais wanda ya wannan magana shi yace habisahu burdahu wannan fi atifaihi to shine malamai suke cewa wannan atif abin da ya kama daga ka ya zo wato ainihin wajen cinya shi ake cewa atif a larabci na wannan bangaren da na wannan bangaren to galibi suturar da kasa ta sama kamar irin wanda suke sa ko kot ko ake sa wato jamfa kuma kamar haka ai dama suka tsaya irin nan an gane ko kuma mutum zai duba shigarsa ta burge shi ainihin ya fi dubawa i eh, haka i eh, haka an gane ko to shine sai yake cewa wannan ne ya tsare shi an fahimci abin da yake nufi ce wannan ne ya tsare shi kawai jin kansa ya ga abin da isa na sutura su birge shi ko shi ya hana shi so to bayan wannan wasu daga cikin malamai kamar abdulkadir irfan shi abin da yake cewa wannan bawan Allah da ya faɗi wannan magana akan Ka'ab da yiwar dama akwai wata tasu jikakka tsakaninsa da Ka'ab ba ka rasa irin wannan tsakanin wani mutum zuwa wani amma banda haka ya zai fahimci haka farar da garaji an fahimta ko sannan maganar da mu'azi ice tur da abin da kace mu ya manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba mu san wani abu da ka'ab ba sai shi shine sai imamun nawawi yake cewa wannan fadar magana ta sahabin farko da ta mu'adh bin jabal suna sanar da mu cewar hujja ce da dalili cewar haƙƙi ne akan musulmi ya mai da martanin yi da ɗan uwansa musulmi da aka yana gwada haƙƙi ne akan mutum musulmi ya mai da martanin yi da aka yi da ɗan uwansa musulmi yana gudu a nan an yi da ka'a. me yi da mutum annabi ya ce ka faɗi abin da in ya ji ba zai mar daɗi ba zikiruka a haka bi ma ya karau faɗar abin da ba zai wanka daɗi ba shine yi da shi shine gulma ce ya ci namansa ya yi gulmarsa wani lokaci suna cewa hausawa duk da ita gulma galiba mutum ke nufi ka ɗauki maganar nan ka kai can ka ɗauko ta can ka kano amma an ce cin nama mutum koyi da shi shine iya shi ka tsaya ka aibata a inda kake magana to anan an aibata ka abu da cewar wa duniya ce kawai ta ruɗe shi ta ce shi kuma ce yana cikin bacin rai ko amma kuma ga abin da yake faɗa a kansa to saboda haka malamai suke cewa kamar da imamu nawawi ce to wani na nufi duk sanda ka ji an yi da wani dan uwanka musulmi kana gurin to kakka bari kamar da martani shi yasa yace tir da abin da ka ci to sannan bayan haka malamai suka ce wannan yana nuna cewar kana shaidar mutum da abin da ka sani ne da shi mu'adha ce su abin da suka sani marin jayi mu'amala su da ka'af mutumin kirki dan yanzu wani abu ya faru da shi mai kama da na mutanen banza ba zai sa lokaci daya dauke shi a tsinda mashi cikinsu ba an fahimci bayanin to haka ya kamata kai mu'amala dan uwanka musu in ka san mutum a akan kirki in ya zo wani abu na rashin kirki to kada wannan na rashin kirkin guda ɗaya ta da duk alkhairin da haka ya kamata in kuma ka san shi a watsatse to in na kirki sai ce to ba abin mamaki ba Allah ya sa haka in ka kyautata zuzo kenan ka ce kai ku bai a hankali kun fa san wane za ce eh, ba kai laifi ba abin da ka sani wanda yake marin jaye shi ka faɗa an fahimta ko so da to anan sai mu ifadi abin da yake mafi rinjaye na alkhairin da suka sani ga ka'ab yace ba za a zo musu da wani abin da ba wannan ba kuma wannan abin abin su haka ne saboda a baya an yi wani mara daɗin da suka ci wuyarsa tsawon wata guda a lokacin da aka yi ƙage ga aisha na zina sun ɗanɗana kuɗa su manzo a cikin damuwa aisha cikin damuwa sahabbai cikin damuwa wanda aka zarga da zina cikin damuwa har Allah yake da su me ya hana da suka ji ba su yi kyakkyawan zato ga 'yan uwansu musulmi ba ko to yanzu kuma ga wani ya zo yana nema ya faru shi ma kuma a yaƙi shi sa ya cara ce kai mu alkhairi muka sani da Ka haka je ka jangwalo mana matsala an gane ko to irin wannan kuskure ya faru yakan zama makaranta na gaba wani abu mai kama da wannan da ya faru to kai maza ka tare shi sannan bayan haka malamai suke cewa wannan yana nuna cewa in mutum ya yi abu na laifi na ba daidai ba in ka aibata shi da laifin ba kai laifi ba saboda a cewa ya tur da abin da ka ci ai magana ce ba mai daɗi ba ashe in mutum ya ba daidai ba ka gaya masa magana za ta sa iji ba daɗi don ka tsawata masa ba kai laifi ba a shirya shi sa ma'azu annabi bai ce masa wa yace ka ce masa tarda abin da yake ko sai ya shiru kenan ya gamsu da abin da aka abin da ma'az zai bai laifi ba da yace tarda abin da ka faɗa mu bar ma ka ji muna nan akan abin da muka sani game da shi na alkhair mu shi muka sani to sannan bayan haka wannan fa duk bayanin da Ka'ab yake gaya mana shi fa yake gaya mana a wannan hadisin ko to ina ina aka yi wannan ina madina kenan shi ma gaya ma aka ko yawwa sai ka fahimci haka ashe a labarin nan da ka ike koro mana wani daga ciki shi ma sai da aka da daga yaƙi aka gaya masa Don baya nan aka yi wannan abu kaga shi sa ake so abin da ka faɗa ya zama alkhairi kaga wannan magana da ta dawo ka kai ai da muka je can ai ka ji abin da wane yace ka ji abin da wane yace to fa duk ran da ya ganka sai ya tuno wannan abu ko mai daɗin ko mara daɗin shi sa ake so ko da yaushe ka zama mai daɗin kake faɗa alkhairin kake faɗa to saboda haka shi ma tunda baya cikin wanda suka halarci wannan guri gaya masa akai shine kuma yake gaya mana abin da yake akwai ya ce fasa kata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya shuru bai ƙara cewa wani abu to me yasa yayi shiru e, da yiwuwar manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi shiru saboda wadatuwa da abin da Mu'adh bin Jabal ya faɗa haka dama ya kamata a ce haka ya kamata a ce kuma gashi shi ya riga ya faɗa an gane ko saboda haka da yake cewa wato anin mu musan wani abu tare da shi ba sai alkhairi tar da abin da ka ce to dama manzo ya koya musu su faɗi alkhairi ya koya musu su kiyayi da wani don ya tsawata musu daga yin giba to sa shi a ciki an samu wani ya yi giba kuma lokaci guda wani ya diran masa cewar haka ba daidai ba ne to ai shi manzo dama da yake kokarin ya kakkaɓe irin wannan cikin su to Allah ya nuna masa albishir ko bayan ba ransa ina da masu ci gaba da ni yanzu ma yana raye gashi nan an ɗauki tarbar da ɗora a kai ana tafiya a kanta to tun da an riga an tsawata to ba magana kuma shi isa ke rufaro wancan sai abin ya mai yawa an fahimta ko sai ka sai sadwa ka sai shiru to wannan ɗaya kenan da yiwuwar kuma manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi shirin ne saboda rashin maslahar tofa wani abin ƙari akan haka domin sun fa bar gida an tafi yaƙi ne yanzu magana ka'ab ɗaya kawai yi kuma a ci gaban hadisin zai gawa mana ba shi kaɗai ba ne a ka'ab kawai daga faɗarsa ga abin da ya faru a cikin sahabbai an samu magana biyu to idan kuma aka ci gaba da wannan magana wani zai ce to ka'ab ne kawai ya haka ai wani ma bai zo ba za kuma a shiga tone-tone an fahimta ko ai wani ma bai zo ba za a faɗo da wanda suke munafukan da ma wanda ba munafukan ba to kuma nan sai abu ya tsaho ko da kuka taho yaƙi sai kuma a samu rikicin cikin gida to kuma za ku yaƙi kuna da rikicin cikin gida ko an fahimta ko to da yawar wannan masala tana daga cikin abin da sa manzo sai ya shu maganar ba abun a ci gaba da tauna ta bace tunda an samu matsaya wanda ya faɗa abin da ya faɗa wani kuma ya faɗa abin da yake kauda wannan a tafi gaba ɗaya bai ɗaya a tafiya ɗaya to shi kenan ya isa sai manzo ya bar wannan magana to ana cikin haka fa baina huwa ala zalika ra'a rajulan mubiban ko ana cikin haka sai manzo ya ga wani mutum sanye da farin kaya yazudu bihi sarab kawalwai ne yana zamar da shi kawalwai ne yana kada shi tunda da an ce an san kawalwai ne ba sai ne bayanin ta eh, amma dai a ɗanyi dai akwai wanda ba su ɗan ɓace ba su ko eh, abinda ake cewa kawalwai ne shine yayin da kake nan ana cikin tsakiyar rana sai ka kallo kwalta ko ka kallo gurin da yake fili fetal fako sai ka kamar ruwa ne manala a kwanci idan mutum yana tuwa sai kamar ya shiga ruwa kamar ya dago kai ya fito daga ciki an fahimta sai kama ga nan ya zai kwanta a ciki kama ga nan ya tashi to haka yin ɗabi'ar irin wannan in rana ta daki kiwa wurin da yake fako yake to shi ma ya taho kuma gashi dama tafiya ce da aka yi cikin tsakar rana kuma fili ne guri ne mai karancin bishiyoyi sai suka ga mutum ne na tuwa kamar ga nan ruwa ya wato anin kwantar da shi ya shiga ciki ko ga nan ya dago ko ga nan wato anin ya durkusa haka kama haka suke gano shi yanayin yana baro to haka itin karo su manzo sallallahu alaihi wasallam faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace kun aba khaythama ya Allah ka ya zama abu khaythama ne waye abu khaythama shine shi wato ani qab yake cewa wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'it tamri hina lamazahu almunafiqun shine wanda yi sadakan nan da kwano guda na dabino ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma'ana cikin gudunmuwarsa da ake barwa don ciyar da addinin Allah gaba ba wai ya ba manzo sadaka bane shi ba mai cin sadaka bane da sai munafikai suka rika wato aibata shi da wannan kwano ɗayan da ya bayar to kana ka gudun mata a zuwa gani ka je ka da kwano kwano guda na dabino ka ka me Allah zai da kwano guda dabino ka ai mai da kwano guda na kwano guda na dabino to su abin da suke kalla yawan abu shi kuma ubangiji yake abin da yake kalla niyyar da kyan aikin walakin yanzu ila qulubikum wa a'malikum da muka yi wuce to da ka sai ka bada miliyoyi daraja su bata kai ta mai kwano guda a gurin Allah saboda ya fi ka kyan niyya ya fi ka kyan aiki ba yawan ba tudun bane albarka tana cikin kyan niyya karɓar tana cikin kyan niyya da kuma kyan aiki nufin ka. to a daidai wannan gaba da ake maganar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga wani sanye da farin tufafi ya nufo su to shi ma abu sama yana daga cikin waɗanda suka yi jinkirin fita a karan farko tare da manzo amma shi Allah ya datar da shi da ya himmatun ya aiwatar da himmatuwa don har ya biyo su manzo ya riske su hassan hango shi ina nufo su an fahimta ko? to shi ya tsira da wannan dacen da himmasa da i an datar da shi ya yi shi bai faro cikin wanda aka jarraba da tabbata a cikin garin madinan ba to wasu malaman suna cewa shi wato anin abu khaitama shine sa dan khaitama akwai wannan maganar da ibnu hajar al-asqalani Allah ji kasar rahama yake faɗa irin su kuma waqidi na cewa sunansa abdullahi dan khaitama irin su ibnu shihab kuma yana cewa sunansa malik dan qais an dai samu sabanin tantance asalin sunan shi abu kaifam amma ya shahara da alkunyarsa to kuma batun abin da ya shafi wani abu nasa gashi mun ji mutumin kirki ne na kwarai ne akwai imamu tsabarani ya ruwaya wacce take mursala da take cewa shi ma bayan su manzo sun fita ya shiga gonarsa ya ga wato ainihin an yayyafa ruwa kamar ka ce a wato ainihin abin da ke cikin gonarsa na amfanin gona ruwa ya game abin da wato ainihin ike cikin gonar sannan kuma ya dubi matarsa ya ce kai yanzu a ce ni abu kai zama in hanga nan in ga matata in hanga nan in ga gonata ko manzan Allah na can yana cikin tsananin zafi da hucin rana an ne haka ban yi wa kaina adalci ba ban yi wa manzan Allah adalci kawai sai iba zama kawai kama hanya ya tafi to shi je tarar da su manzo sallallahu alaihi wasallama a wannan yanayi kan ya so manzo yake cewa Allah ka sa Abu kama ya kuma kasance shi ne sai manzo ya masa addu'a ta Allah albarkace shi albarkaci rayuwarsa to wannan shine abu khaisama ya rayu har zuwa lokacin halifancin zaid eh, yazid dan muawiya Allah ya ji kansu da rahama gaba daya to da haka har zuwa na lokaci sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin da suka halarci yakin badar to ne shi da dan takaitaccen bayanin sa shi to iya dama nan muka wara muka ce shi zamu magana akai a cikin wato fagen ko fai fefe fefe da abin ya yanzu kuma zamu shiga cikin maganar su manzo sun nufo za su dawo mai yawa kana kuma mai za'a insha Allah Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk yanda ake cewa abuwa ne a ana ta da shi abu khaithama baban khaithama ga wanda suka ce sunansa sa'ad dan haithama to su suna magana cewar sunan ɗansa iri ɗaya da sunan babansa an gane ku kamar ka sa wa jika sunan kaka ne an fahimta a kowane cikin malamai amma su kuma suna ganin ba ma haka sunan yake eh wanda suka tafi akan ba haka ba su wannan ba zai taɓa a wannan tsarin ba hmm. na. Eh, akwai waɗanda ba su je tabuka ba sakamakon ba abin hawan da za a ɗauke su ko ba su da shi ba su da ikon kai kansu saboda haka Allah ya karɓi hanzarinsu manzo ya karɓi uzurinsu na bayar da suka iya wannan ko ya dama ba zai tuhume su ba wani ya ba maganka ba an fahimta ko irin wanda yake dama kuma gurgu makahu mace yaro wannan dama babu su a ciki an fahimta ko amma wanda ya tsinci kansa ina da wadata da abin hawa da lafiyar bai cikin wato guragu bai cikin makafi ba mace bane shi ba yaro bane shi yasa zamu ji da manzo sallallahu alaihi wasallam ya dawo irin waɗannan dama suka zo su yi bayani ya shi yasa aishi daga zuwa inda ya je a tabuka ya ce ah me ka'ab kenan yayi ko shi dai ba cikin wanda suke da oziri mai lafiya ne da abin hawa da ƙarfinsa shi kansa ya tabbatar wa kansa haka tun farko ko yace bai taɓa samun kansa sanda ya haɗa abin hawa biyu ba sai wannan bai taɓa samun kansa a cikin wato walwala da dukiya abin hannu ba kamar wannan lokaci ta shi sa idan manzo zo irin wannan zai ji a ah, wane ya aka ba ba a yaki to sai kai bayani to a shi zai bayanin gaskiyar abin da yake kai kuma har Allah ya masa jarrabar da ya masa tsawon kwana hamsin banda wannan da ya fara fuskanta ta ba daɗin an tafi ba bai ji ya bi su ba ya fito sai dai ya ga munafukai sai dai guragu sai mata sai yara wannan damuwar da ya samu kansa ta bai fita ba tana nan kuma ga wasu za ta biyo baya mai zafi wacce tafi wannan eh, na kace eh ta imamu tsabaran bai kamar da shi eh, mala ibn hajar al-asqalani Allah ya ji kansa da rahama ina daga cikin malamai waɗanda suke bijimai a ilimin hadisi irin wannan wasu lokuta a harkar tarihi ikan ɗauko wani abin da ya tabbata a cikin tarihi malaman tarihi ya shahara suna faɗa ko da ba wato ainihin abin za ce nassi ko kuma wato sanadi wanda yake mai ƙarfi akwai abin da ba da ka iya ba komai za ka samu sanadinsa ba shi ma kawo shi shi sa shi amana ta ilimin ka kawo irin wani din sai ka yi bayanin ga matsayinsu kawai da shi ma ya faɗa din mursali ne shi sa ni ma da tashi kawar na kashi a cewar mursali ne amma dai ana faɗa sau da ko ka ɗauke shi ko ka ji wani ya faɗa wata ran to kana da masanin da cewar eh ana faɗa amma kuma in ma bai gaya ma mursali bane ni dai yanzu na gaya maka in ka ji wani malami ya ce wannan magana ba ta tabbata ba to dama ni ma ba ne ta tabbata ba na ga faɗi ga abin da ke abu wancan mursala in ya tabbata to fallalan in bai tabbata ba ma dai dama an gaya maka insha Allah wannan sai Allah ya kawo malamin dan baiwa muka in kuka so a cikin irin tambayar sai a tsokano shi aji sai aji mai ke abu insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu